a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin soja ta juyin mulki a jamhuriyar Nijar ta gudanar da wani babban taro wanda an ka gudanar da shi tare da ministoci a jamhuriyar Nijar kamar yadda labarai sun ka zo muna inda ajiya jiya da marice ne an ka gudanar da wannan taro dai kamar yadda kuke gani a cikin wannan labari wanda muke biki da shi a yau. Wannan taron dai an gudanar da wannan taro ne domin a tattauna abubuwa wayanda suka shafi lamarin tsaro da kuma kula da al'umma farfula a Jamhuriyar Nijar, a yayin da Shugaban ƙasa Shugaban jamfuriya Janar abdulrahman Chani inda ya gudanar da wani babban taro dangane da tsaro da kuma lafiyar jama'a da kuma abubuwan da suka shafi yau da kullum a jamfuriyar Nijar, inda wannan taron dai an gudanar da shi ne domin a samu yadda za a samu tsaro a jamhuriyar Nijar inda kamar yadda kun ka sani dai a kwanakin baya da suka gabata a yi ta samun kashe-kashe al'umma a cikin wasu jihohi a jamhuriyar Nijar. Ƙasar Chadi ta sake barkewa da wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye guda biyu. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu mu da yau. mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa ƙasar caji ta sake barkewa da wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye guda biyu, kamar yadda wani rahoto daga ƙasar caji ya zo muna cewa inda a halin da ake hukumomin tsaro na ƙasar caji inda suna ci gaba da yin cigiya wayannan mutane masu damuwa al'umma a cikin ƙasar caji. Shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Chadi mohammed Idris Deby Itno yana suhu na gaba wajen neman waɗannan ‘yan tawaye waɗanda ke damuwar ƙasar Chadi da kewaye, a yayin da ya kai ziyara a cikin wani daji na ƙasar Chadi inda suke farautar waɗannan mutane waɗanda ke damuwar al'umma a cikin ƙasar Chadi kamar yadda kuke gani a cikin wannan labari wanda muka kawo muku a yau. inda dai wannan Mohammed yana ya kasance ya yi kwana biyu a cikin wani sansani na ƙasar Chadi domin farautar wayannan mutane masu damuwa al'umma a cikin wannan yanki na ƙasar Chadi. Tun kwanakin baya ne da suka gabata Mohammed Idris Devi Itno ya ba su wani